To, salamu alaikum abota kallon wasan Hausa. Ga wani shiri kuma wanda daga jaruma wato Malam Ibrahim Sharu kan wanda kulji MC din nan wanda yake fito a Hausa fim ya shirya wani gagarumin fim mai suna makoci. Yadda makoci za a ga yi a kasuwa a gida da wasu abubuwan daban-daban. Kina fim din da an daɗe shi ma gaskiya ba irin wannan gwabsu na rigima ba. Eh, jaruman kamar eh, Alinu mai sana'a maryam yahaya da sauransu mai karakter nake faɗa mashirin shirin kuma shine malam ibrahim sharukan wanda ya ba da umarni shine alhumzak wannan fim ɗin mun ɗan yi tambaya a ciki kamar su mai sana'a an ce an ya kusa fitowa ko za a shi a wato sinima da ke a duba yarmar amma ba su faɗi lokaci ba ku ci gaba da bibiyan mu a awar wasa 24 tv don faɗakarwa da nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa da samun mu irin wanda za ku ga ana yadda ake yin fim da hira da mawaƙa da kuma 'yan fim ku danna mana ƙararrawa a warwasa 24 tv da allah kada ku dina wallahi an to salamu alaikum a wannan fim din a wani matsayi ka fito eh na fito a Mr. Chan wani dan Chinese babban dan kasuwa wanda yake ba da bashi wa wasu al'umma wanda na bashi bashi ya iya biya eh shine na so nake neman dama kana fim din ne ko baka yi eh na taba yi da fim din hausa kuma yana wasu shows daban eh allah sarki to me zaka ce wa jama'a masu kallo ina wa al'umma gaisuwa da na mutunci kowa ya kula da kansa a ci gaba da taimaka ma al'umma da almajiran mu da suke jiha samu aiki ni na kabila sunana sarkin almajirai alwalid bin alwa a wani gari kake ni eh, ina nan kano nan ibrahim tyrone gaba da filin fakin to dai kai wai a cikin dai a taimaka almajir eh, shi ne muke tallafa musu da wasu abubuwa nan ma ga sa to malam ibrahim sharukan wannan fim ne yake fadakarwa me ya aika sako ga abin za ka yi me ya aika sako wannan fim da kake shiryawa ya sunansa makota me yake aika sako sakon ka kasuwa da makotakar gida makotakar kawance na rayuwa ake man kuma amal tare da aina umari tare da lahiri fage tare da ni yan su malam ibrahim sharukan gidan biki a kore mu shi maso yin mutai me zaka iya cewa jama'a da su kalla kuma yaushe zaka fara su kashi eh Allah ya tsaya ga mu da a gaba da kwallo kallon wannan film Allah ya na gode honorable salamu alaikum ya sunan malam kamar ya dan jarida ne a ya hakuri mana to salamu alaikum da farko ya sunan malam ya sunan malam ai ne ban gane ne kake ce da farko ya sunan malamin sunan ka kawai ai ka san sunana a'a ya hakuri ba ni din ba wai to ni me yasa kake so lalle sai na to salamu alaikum da farko ya sunan malam na Musa mai sana'a to wannan fifin da ake makota a ne ka fito mun share eh, ka wanda na fito a makoci makoci ne ni da makoci a kasuwa nake masa bakin ciki eh, saboda ya fi ni ciki eh, to me ka ce da masoya wanda za su zo kallo kamar wani lokaci za a fara to wannan kuma ai sai ranar da suka sa ranar da za su haska kallo inda ban san yau da suka sa ranar da za su haska ba saboda yanzu ake yin aiki kin almajiri ma kana gani a an shiga an tafi da sarki almajiri awa hidan duniya ne kuma mun rasu Apa ini ada di hotel? zan shi ni. mu dan da Allah kai.

com o varal. Varal. darakta alhaji adamu abdullahi ku hutu rarara san da zuwa saboda haka kan mu gama baka taso ba